بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتابه الوابل الطيب من الطيب yana mana bayani kan wannan fa'idar ta fifikon da ke tsakanin karatun alkur'ani da zikiri da kuma addu'a kan mu manta ƙa'ida ta asali da ya bamu ƙira'atul ƙur'ani abdalu min zikir wa amma wa ƙadya ta'arraru lil mafduli hatta ya kuna abdala min alfadhi aw hatta ya kuna muqaddaman fi hinin ala alfadhi zai iya yiwa abinda aka fi wata rana shi kuma ya zo ya fi wanda ya fi shi akwai inda addu'a ake son a yi ba karatun alkur'ani ba kaga ta ƙarshe kenan ba akwai inda addu'ar ake son a yi ba zikiri ba akwai inda zikiri ake son a yi ba karatun alkur'ani ba to kan mu manta da wannan to shine sai malam ya ce mana wa hadha yahtaju ila ma'rifatin bi maratib al tantance wannan ka gane wannan fiqhu tabbas yana buƙatar ila ma'rifatin bi maratib al-amali ya zama ka san yadda ake jira ayyuka wannan fiqhu ne a cikin musulunci mutum baya zama mujtahidi sai ya zama yana da shi nau'i ne na fiqhu ne daraja shine fiqhu maratib al ko kuma yadda wasu suka kira shi da fiqhul awlawiyya ko fiqhul muwazanat akwai fiqhul muwazanat sannan a san fiqhul awlawiyya shine fiqhu maratibil a'mal fahimtar ya za a yi a ce wani aikin ya fi wani wani aikin ake gabatarwa sannan wannan fifikon da ya kama fifiko ne na har abada ko ku akwai lokacin da zai iya bujiro masa ya zama kuma an fi shi to shi ne ce wannan yana buƙatar sanin da fahimtar da gane maratibul amali matakan ayyuka na addini wa tafawutiha da kuma sanin fifikon da ke tsakaninsu maratib matakansu tafawut wani ya fi wani wa maqasidiha sannan kuma da manufofinsu da manufofinsu kun ga wannan maqasid shi ke ja wani zubin sai ya zama an yuqaddama al-maqbul ala al-fadil a gabatar da wanda aka fi shi yau akan wanda ya ci, kamar yadda muka buga misali da itikafi da karantar da mutane a ƙarshen watan Ramadan Malamin Ibn a cikin littafin sa Madarij al-Salikin yace mutumin da ya kasance malami ne mai karantarwa sai gashi goman ƙarshe na Ramadan ta zo to abin da ya fi masa shine ya tattara karantar ya shiga masallaci itikafi duk da karantar da mutane farali ne fardu kifaya ne a wani wajen ma yana zama fardu aini ko in ya zama ba malamin sai kai to wajibi ne dole ka karantar da mutane amma in akwai wasu malaman can ana karatu can ana karatu to fardu kifaya ne shi ko itikafi ne hukuncinsa ba malamin da ya ce itikafi ya wuce matsayin mustahabbi ko akwai duka bi jami'il mazahibin islamiyya ga baki ɗaya hukuncin da aka ba ita itikafi mustahabbi to amma sai aka ce wannan mustahabbin a wannan lokacin ya fi ne ya fi farilla kaga wannan shi ne manufa saboda saboda lura da cewa idan lokacin ya wuce falalan lokacin ake kalla idan falalan lokacin ta wuce za a iya riskasa amma karantarwa fa ita ko da yaushe a cikin ta aiki mun gane wa fiqhin fi i'ta'i kulli amalin minha haqqahu da kuma fahimtar yadda za a ba ma kowane daga cikin su kowane aiki a ba shi sa a ba kowane aiki sa sannan wata nazurihi fi martabatihi sannan ya sauka shi aikin a inda ya cancanta a sauke shi kada ka kai shi inda ba lokacin da ya cancanta a yi shi ba wa tafwiqihi lima huwa ahammu minhu sannan kuma da fifita shi a yi shi akan wanda ya fi shi muhimmanci ko kuma a fifita wanda ya fi shi muhimmanci a kansa ya zama shi baya yake aw tafwiqihi aw tafwiqihi ma huwa aula minhu wa afdalu ko kuma ya kasance an zo an fifita wanda ya fi shi an aikata shi a lokacin wanda ya fi li imkani yi wal audi ilaihi saboda shi za a iya dawowa a respect a ayi shi ko da lokacinsa ya fita lokacinsa sa muttafi'i ne lokacinsa mai yalwa ne to sai ya zama an gabatar da wani wanda shi din ya fi shi saboda ne da shi lokacinsa mai yalwa ne kamar karanta so da ita kafin mun gane zai buga mana misali sai ce wa hadal shi wanda aka fin in fata in ya riga ya layin la yumkinu tadaruku ba zai iya yiwuwa a ce a riske shi a yi shi ba lokacin shi takaitacce ne in aka bari wannan lokacin ya wuce to shi kenan falalar da ke cikin wannan lokacin mutum ba zai same ta ba kalishti bihi aula to a shagalta da shi da shi ne al-mafdul amma a yanzu idan aka bari ya wuce ba wani lokacin da kuma za a yi shi alhali da shi yake ƙasa to yanzu sai ya zama shi yake sama shi yake bisan wancan saboda ne saboda in aka bari lokacin sa ya fita ba da lokacin da za a yi shi shi ko wancan da ya fi din lokacin sa mai yalwa ne ana da dama kowane lokaci a yi shi sai ya ce da misali wa hada ka tarkin qira'ati li rabbi salam wannan misalin kamar misalin kana karatun alkur'ani sai a maka sallama da karatun alkur'ani da mai da sallama ne fi karatun alkur'ani ya fi ya za a haɗa karatun alkur'ani da mai da sallama amma a wannan bagiran mai da sallama ya fi ne ya fi karatun alkur'ani saboda ƙur'ani aikin shi kake tsira kayi lissafi izifi goma kake son ka kafin ka tashi a har izifi goma na da yawa sai wani ya zo wuce sai ce maka assalamu alaikum ba za ka ce ya ana mashgulin bi qira'atil qur'ani fala aruddu alaihi salama ba a utruk qira'atil qur'ani wa rudda alaihi salama sai ka aje karatun qur'ani sai ka ce wa alaikum sai ka da gaba da karatun ka mun akwai malaman da suka ce karatun ba a mai sallama ko to amma an aka fa to nan dama ne hukuncin sallama abinda mafiyancin malamai suke cewa sunna ko amma raddu hufa wajibi mun gane to daga duk wanda ya maka sallama ya dora maka aiki babba mun gani shi ne da raddi salam saboda a mai da sallama wata shi ne haka nan جيدا مغلا جيدا يين حمد يين جيدا جيدا يا اتشاوا كما قرات القران سيوني يس الحمد لله ان جاء دوغا مك عيتي سي كتيني يرحمك الله قرات القران تكي شاجني وان كان القران افضل بدك شو القران ياتي لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل domin zai iya yiwuwa ka shagalta da wannan da ya fi wanda lokacinsa ya ratsu daga nan kuma ka ci gaba da ne ka ɗin ka ci da mai fifikwa karatun ƙur'anin zan kawai ka ɗan zan ka yanke karatun ka ce yarhamu kalla shi ne aiki ka gaba wani aiki bane mai yawa sai ka da ka da karatun ka wannan Allah ba ƙaramin ne bi khilafi ma idan ishtaghala bil qira'ati Saɓanin da kawai zai sha kulatin ɓangaro kawai ya ci gaba da karatun qur'anin sa fatatu maslahatu raddi salami wa tashnit al maslahar da ke cikin mai da sallama sai ta zama ta kubuce ma mutum wa tashnit al da kuma gaida ne atishara وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت haka nan sauran ayyuka su ma idan suka zama sun ci karo da juna sun zo sun cakuɗa a waje ɗaya to wanne za ka ɗauka abin da ake talla shi ne ne sai a kalli fanko ƙa'ida ita ce alfadul da almahdu wanne ya fi a ƙa'ida ta asali idan ƙa'ida ta asali ta zama sai aka kalli almahdu lokacinsa kuntatacce ne shi ake buƙata aiwatar da shi yanzu to sai a aiwatar da shi yanzu ko shi kuma alfazil ɗin lokacinsa muttafi'i ne mai yalwa ne sai a jinkirta shi sai a gabatar da wanda yake da yake lokacinsa lokaci ne wanda yake mubayyakun kuntataccen lokaci ne aka kiyin sa yanzu to shi kenan ba a da lokacin kuma da za a yi wannan ka'ida ce mutum sai ya zama yana da misali karatun ƙur'ani an ce ka tsaida to sai wani ya zo shi zikiri yake yana jan carbi Allah kaɗai san abin da yake faɗa sannan shi Allah kaɗai san abin da yake faɗi sannan shi sai ka mai sallama sai ba kaga ba wannan fikin ko kuma ya zo ita kanta sallamar sai ya zo wajen mutane wai dai yana sanin yana kikkir ga ku ne ko me uku sai ya kai na ƙarfi sai ya ko me ce ko sai wani haka da hannu kaga wannan babu fiqhu a rashin fiqhu ne a a wannan zikirin da kake yi zaka tsai da shi saboda wani abu ya bujiro sallaman nan hakki idan laqitahu fa sallim alayhi haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun daga ciki ne idan laqitahu fa sallim alayhi in ka gamu da shi ka masa sallama mun gane to kaga wannan fito ne wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah shine wanda ya kasance mai datarwa wannan shi ya saka mana fa'ida ta saba'in da tara cif ita ce fa'ida ta saba'in da tara cif ta cika yanzu malam ibn al-qayyim duk wannan fashin fida yanzu ne zai fara kawo maka alkalimin tayyib yanzu ne zai fara kawo zikirin yanzu za mu shiga zikiri tsindin duk wancan fikhul azkar din kenan so ake ka fahimci ya zikirin yake yanzu dan Allah wani ya ce maka ya ahlus sunna ya ba su zikiri eh ana iya samun mutum ya ce shi ahlus sunna ne amma shi bai yi dan kuka dama shi ke jama uwarsa jiba amma jibi wannan aiki kai wani littafi ne ka taba ganin a rubuta shi ka taba hannun ka ya taba kaiwa zuwa gare shi ka samu waɗannan fa'idojin fa'idodi ɗai-ɗai-ɗai har saba'in da tara saba'in da tara duk na zikir to shi ne yanzu sai ce maka faslun fil azkarin muwazzafati allati la yanbaghi lil abdi an yukhilla biha li shiddati al hajati ilayha wa izami al intifa'i fil ajili wal ajili biha wa fihi usul faslun rabewa in sha Allah fil azkaril muwazzafati zai da zai yi bayani akan zikiroran da mutum zai aiwatar da su ya rika aikata su ya rika yin su allati la yanbaghi lil an yukhilla biha wanda baya halasta bawa ya sakaci da su da shiddatil hajati ilaiha saboda tsananin buƙatar da ake da ita zuwa gare su wa izamil intifa'i biha fil adi wal ajili sai kai maka bihan can karshe wa izan lintifa'i biha da kuma girman amfanuwa da waɗannan zikiroran fil ajili wallahi tun a duniya yar kusa fil ajili a lahira yar nesa wal ajili da kuma yar kusa ta kusa nan duniya kenan ai ina jin za mu yadda da wannan magana saboda bayanan da aka mana a baya na waɗannan fa'idojin guda hamsin guda saba'in da ta. daga ciki mun ga wasu fawa'id ne ajila wasu kuma fawa'id ne ajila akwai fa'idojin da a duniya suke akwai fa'idojin da kuma a lahira suke kaga bai halarta musulmi ya sakaci da su wa fihi fusulun ai wa tahta hada al-fasl fusulun mabahis kenan a karkashin wannan fasalin babba to akwai kuma wasu ƙanana ƙananan fasaloli alfaslul awwalu fi zikiri ɗarfayin Naha. fasali na farko da zai yi bayani akan ɗarfai an Naha. ɗarfan nahari su ne ne su ne allai ɗarfayin nahar su ne asabahu wal mata'u in an ce ɗarfan nahari to su ne asabahu da almata'u zikiroran da ake yin su a gefen yini gefen yini guda biyu gefen yini guda biyu su ne ɗaya safiya ɗaya kuma maraici ɗaya safiya ɗaya maraici su ne ake cin su tsarfan nahar a tsakaninsu ake samun a su suke yin annaharu وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب idan mutum bai san tsarfan nahari ba su ne ma baina subuhi wa tulu'i shamsi daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da rana ta fito wannan shine mai asaba ne ɗarfin nahari awwalu awwal kenan shine gefen yini na farko Ma baina الصبح وطلوع الشمس shamsi فتوى fitowa شيني على الصبح به wa tsulo'i shamsu da kuma lokacin da rana za ta fito ku kalla wannan su ne lokacin asuba ko mukutaru huwa zaruriyyuhu da mukutarin da zarurin domin in rana ta fitowar tafa'at to me kenan duk wanda ya salla asubahi yayi a matsayin ne qaza Allah wa ma bayna al-asr wal da kuma abin da ke tsakanin la'asar zuwa faduwar rana shi kuma wannan shine huwa alladhi yu'abbaru anhu bil mata'i shine ake ce masa mata qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mai tsarki da daukaka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah udkurullaha dhikran katira ku yi ku ambaci Allah ambatu ne yawan gaske wasabbihuhu ku kuriɗa masa tasbihi bukratan wa asila da safa da maraice bukratan صباحا وأصيلا مساء دسافة دمريج والأصيل قال الجوهري أنشئ الأصيل الإمام الجوهري رحمة الله عليه أتشم الصحاف يشي هو الوقف بين العصر إلى المغرب شيني لوكة ديكي دقا لوكة سلا لأثر هدوى مغربا وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه مع أصيله أنا جمع فأصل أصل وآصال وأصائل أصائل على صيغة منتهى الجموع من قال من داو ما ما ما ما يعني كون وانا متاشي لقى والأصيل ده والله أعلم in mun tashi sai mu ɗauko magana limamin jauharin sai mu sharhi da kuma wannan nan masa abin nan jumu'a din da ya kawo da yadda suke a larabci wanda kara mana bayyana Allahu a'lam